ba shi ne wanda har malam bello ke tambaya a kanta ba sau da wancan laifin da yi zai yi a da hajji ta yi ta zame ku kusan da ya aikata ya yi amma dole zai yi wata umra kaga ta face masa abin da zai tsore da sun da ni gari in karanta kamar da kanta a aikin man jama'a yau man hali ba da maramar jamra قبل أن يهلك أن يهلك أيكون هجه تاما ثم عليه الهدي كذا لما كفارة خلل دعك فهمه في قول مالك قال نعم بند هدايا جزي بعده كما وعليه نما يا وجب غريشي عمره يا وتأمرا وتعمره أيضا مالك جدي كذا كذا كذا كنا تكلم أي كنا جيف سا أي كنا هدي هدي كذا شيء بقى هذا كذا هو اللي فاضل دلواني ندوب عليه سبعة حلول الأكبر كان دارش إن حلول الأكبر إن نبغى نبغى هذا يا إني بايع ذي وفاهم هم يلا رب العالمين قلت وهل لمن ترك الصيامه في متعته بالهج إلى يوم النهار أن يصوم ثلاثة الأيام بعد يوم النهار ويصل السماء بها أم لا في إيه، بل لا بل الله جاب تما لا حكمتي إن حكمتي لمن ترك صيامه وان دي بر أغنى تمتعي كذا هنا إذا سابيشي به أغنى بقى ko bai da abin da zai ya da shi ko yace to bai bai wannan tamattu'i ba a ga mun san a fuku a kan bila ila ila haji ila ila yawmin nahal yanzu ina hanya yawmin nahal yawmin nahal an ya suma salasa yayi kunnan da ake bin sa wanda ake a aikin haji an saba salatul ayyam ba da yawmin nahal kada yanzu tun da zai yi kunnan kafin yawmin nahal to bai yi ba Ni kashin zai yi uku na a jere bai tilasta saba daga nan ijoran su da akwai inda suka rage amla ko ba haka ba a takaice dai menene zai ku ba mu fatawa babu hukunci a babu amsa Allah ya saka da alheri kala kala li maliku sai shi ish maliku ya faɗa mu قال ta'ala. وسبعة إذا رجعت حتى إيه بقري كم أنبعوا سمو آية هذا إن كلام سوا ما كلام تقول ما يتكلم وسبعة إذا رجعت إذا قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أرسلتم فما استيسر من الحديث ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من ثيابه وتنهي أسكي زي بعد فانسان كأنهم نعذري أو صدقة وشير ونعو من نسخ وينكر fa'iza amintum in aka samu amana dama can tare ku aka yi wa man tamatta amintum duk wanda ya tamatta yi daga cikin ku ilal hajji fa mastaisara min al hadi to dai shi ma abun da ya sauka kana hadayar fa man lam yajid fa siyamu salatati ayami fil hajji wa sab'atin idza raja'tu tilka asharatu kamila so ake magana to kaga mutum bai yi wannan na ukun ba guda ukun ba sai ga shi kuma ga wasu bakwai sun zo zai hada su gaba ɗaya ذلك لمن لم يكن حاله masjid al haram wannan ga wanda ba dan makka ba wattaqullaha kuma bayin Allah ku ji tsoron Allah ku yadda yake wa alamu ku sani anna Allah shadidul iqabi na'am sai ga fa idza raja ku eh, ina ne ma ne Zara ji a min ne ya dawo daga nina. Fala a Bana ganin akwai wani matsala, ayya mai cigaba da azumin sa. Kala bunan kasi da rahimahullahu, yuridu a kama bakka, ya dawo din nan ya zauna a makka. Kaga inda ya tafi gida haka barata, wal mai gida so, am lam ya kubu duk ɗaya ne ma dai kai. shin gargama wannan yana nan makka ya ɗora sa? ko kuwa a ya baro makka ya ɗora sa. wa kazalika haka nan ma dai aidan man samu ayyama tashriki wanda ya azumi a kwanukan ma'ana mina ثم lahu an yi جاز له saba'a, ya السبعة يعني da بثلاثة إنه ya jona bakwai nan da ukun can wanda bai samu yansu ba ko ya su wasu yamul hadai wannan azumi na hadaya sitta matsuyi إذا لم hadaya da ku la yushbihu siyamu man wasiya ba irin azumin wanda ya tara da iyali ne ba na bayan can ba da rajul jabra mimman mimman lam da hadaya لأن قضاءها بعد أيام منها إتداما وإنما يصوم إذا قضى والمتأكب المتمتع إنما يصوم بعد إحرامه بالحج. سنة